mahaɗu a daren sha tara ga watan Jumadal Ula, hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daren litini sai zama biyar ne ga watan Februari ko? Daren biyar ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya. Kamar yadda Malam Salisu ya gabatar matashiyar zancenmu dogaro da kai a musulunci farko zan yi magana in sha Allah subhanahu wa ta'ala dangane da falalan nima yadda dalilai na shari'a suka kwadaitar da musulmi akan yadda zai dage ya nemi na kansa abu na biyu zan yi magana insha Allah ku subhanahu wa ta'ala a kan haramcin roƙo da tumasanci da bara. Abu na uku zan ambaci wasu daga cikin sana'o'i bayan na faɗi kaɗan cikin waɗanda roƙo ko bara ko maula ke iya halatta gare su. Sannan insha Allah ku subhanahu wa ta'ala zan yi magana dangane da waɗansu sana'o'i da shari'ar musulunci suka zaburar ko shari'ar musulunci ta zaburar a kansu za mu magana kan kasuwanci za mu magana kan noma za mu magana kan kayayyakin kira da kere-kere za mu magana kan ciwo da wasu abubuwa makamantan waɗannan farko ina mai neman agaji ga Allah subhanahu wa ta'ala sai in ce babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya zaburar da wacan nan al'umma ya kwaɗaitar da al'umman ya umarce ta da kartashen take ya umarci al'umman da ta tashi tsaye kowa ya tabbatar da cewa ya dogara da kansa da izinin ubangijinsa ya nemi na kansa ba ya dogara ko ya jingina zuwa ga sa ba a karan farko Allah maɗaukakin sarki ya umarni ya ce fantakiru fil ardi wabta min fadlillah ku watsu a bayan ƙasa ku barbaza ku burada ku shiga duniya don ku nemi arzikin Allah a bayan ƙasa Allah ta'ala ya faɗa haka cikin suratul juma'a an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce da shi ayyul kasbi atyab wani irin nau'in abinci ya fi tsarki wani irin nau'in samu ya fi tsarki abinda mutum zai gani a cikin account ɗinsa ko a juhunsa ko a lalitansa ko asusun idiyarsa wanne ya fi tsarki a wajen ubangijinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada ansa da cewa amalur rajuli yadi wa kullu bai'in mabrurin aikin mutum da yayi da hannunsa duk wata kwandala da za ta shiga a juhunka ko asusun ijiyarka ko asusun ka na banki kwandalar da ta fi albarka ta fi tsarki Allah ta'ala bi ƙaunarta ita ce wacce ka samu da kanka da gumin kanka ba wani ya baka ba ko aka baka sadaka ko aka baka kyauta albarkar bai kai wanda ka nima da hannunka ba al-imamu al-hakim ya fitta wannan al-imamu ibnu hajar al-asqalani yace wal hadisu dalilun ala takriri ma jubilat alayhi taba'i min talabil makasib wannan hadisan dalili ne akan yadda aka gina akan abin da aka gina ɗabi'u zukata matukar wato tsaftatattu ne Matukar suna nan akan halittansu na asali an gina zuciyar duk wani ɗan adam akan ya tashi ya nemi na kansa kai yadda da baura bara ko tumasanci ko maula inda masu ila an atiya biha ya nan an tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani irin nau'in dukiya ne tafi tsarki a hannun mai shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada ansa da cewa wacce mai shi ya nima da guminsa ya yi amfani da ƙarfin jikinsa ya sa sama wanda aka ba shi kyauta ko aka tausaya masa don zumunci ko kuma aka yi masa tallafi karo-karo ba wanda ya nima da kansa mu karanta littafin subulus salam littafin al'imamu sana'ani cikin mujallar da uku shafi ɗari bakwai da tamanin da tara babban malamin musulunci a doktor yusuful kardawi allah ya masa rahama ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kore tunanin nan da waɗansu jama'a suke a kanta na mutum ya zauna kaɗai a layi ko ya zauna kaɗai a anguwa ko ya lazinci gidansa ko ɗakinsa zai tashi ya nemi sana'an yi ba ba zai tashi ya nemi aikin yi ba sai ya dogara da dangi ko ‘yan uwa ko makwabta ko masu kuɗin anguwa ko abokansa masu samu ya dogara da su wajen abin da zai ci ko abin da zai sha ko abin da zai sutura ko abin da zai hidimar rayuwa ya ce annal karamata kullal karamati karamci da kima da daraja fila amal ayyu amalin yana cikin yin aiki da kanka ko ma wani irin aiki ne na halal wa annal hawana wa da'afata fil iktimadi ala ma'unatin nas yace rauni da walakanci na nan tattare ga mutumin da ya dogara da abinda mutane za su sama su bashi wato kullum mutum ya zan dan ku mu samu shi baya neman Allah ya bashi Allah dai ya basu mu ko mu samu kacan nan buguwa addu'a ce ka roki Allah ta'ala ya baka mun nawa Allah zato ne mun gane ko al-imam al ce yace kan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nasihanci al'umma da cewa la an akhudha ahadukum habalaku fayati bi hazmatin bi hazmati hatsabin ala zahrihi fa yabi'uha fa yakuffu Allahu biha wajahu khairan min an yas'ala an-nas a atawhu aw mana'u annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yace dayan ku ya ɗauki igiya ya tafi jeji ya je yayo itace ko yayo kara ko ya kullo ciyawa ko wani abun da zai sayar daga jawa daga jeji ya zo ya siyar da wannan abin don ya ce banan gidansa ko ya hidimar rayuwarsa ɗalibi ne biya ma kansa kuɗin makaranta da sauran hidimar rayuwa mutuncinsa ya zama ya tsaru Allah ya tsare mutuncinsa na sanadiyan wannan sana'a da ya je ya yi wannan ya fi masa alheri sama da ya je na roƙon dangi da makwabta da masu kuɗi da waɗanda suke da hannu da shuni in sun so su bashi in sun so su hana shi imamul bukhari da imam muslim suka rawaito wannan musulmi ana bukatan ya tashi amfani da hanyoyi don ya sama don ya mallaki na kansa ko ya noma ko ya kasuwanci ko ya kira ko ya duk wata sana'a wacce za ta taimake shi wajen gudanar da rayuwarsa da waɗanda suke ƙarƙashin shi ko ya aiki na wata ko na mako duk wani abu dai da zai yi a biya shi lada shi a karan kansa ba tare da ya dogara da waɗansu waɗanda za su kawo kaɗai su ba shi a bakas ba shi da kanshi ya tashi ya nema wannan shi ya fi tsare mutuncin dukkan musulmi haka babban malami ya kawo wannan karatu al-imamu kardawi a cikin littafinsa alhalalu halal wal shafi na ɗari ɗaya da ashirin da bakwai an samu ruwaya daga umar bin al-khattab Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya kare ta a gare shi halifan musulunci na biyu ya ce la ya ƙaɓudu a hadukum ala talabin riski wa ya kulu Allahun ka da alimtum anna sama ala tumtiru zahaban wala fidda Umar ɗan Khattab ya ce kar ɗayanku ya zauna a gida ko ya lazumci anguwansu ko ya lazumci layunsu, ya ƙi taci ya fagam fagam ya kai ya komo ya yi zirganiyar nima kar ɗayanku ya samo can fahimtar domin aikun san sama ba a hada hadari ta ruwan azurfa ko zinare sama ba a hada ruwan ba a hada hadari kaga tana zub da dubu ɗai ɗai na tana zubar da dala ba a haka in gani so ɗaya aka taɓa ruwan kuɗi daga sama lokacin annabi ayyuba so ɗaya aka yi ko ba a ce za a ƙara ba ma'aikin Allah bai bushara cewa za a ƙara ba da aka daina jiran wannan an taɓa yi lokacin annabi ayyuba aka haɗa hadari la shirkiyatan wala garbiya sai kuɗi falle-falle suka yi ta zuba annabi ayyuba haka ya fito ya buɗe babban riga ya ta jida yana ta shiga da shi daki Allah ya kalla annabi ayyuba ya ce haba ayyuba me ba a maka ba menene naka na wawa wajen kuɗi kana wawan kuɗi kuma ya ce Allah kyale ni ɗibi kuɗi ba zan ba zan wadatu daga rahamarka ba ya ta ɗiba ya tara abin da ya tara sai aka ɗauke aka ɗauke ruwan yana na a cikin sahih bukhari kitabu ahadith al-anbiya mun gane ko to so dai aka yi ruwan kudi daga sama daga ko ba za a kara yi <laughs> da za a kara yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba faɗa mana bal da an yi cikin sahabbai tunda su suka fi kusantan Allah da bauta mu za mu tashi ne mu nima Umar dan Hattab ya ce sama ba ta ruwan zinare ba ta ruwan azurfa kun ga da za a maimaita irin na annabi Ayyuba a yau to ke ba sai an kakkarye wajen wajen wawa <laughs> eh kusan ɗan tsako ba samun ke da wahala ba ina za ku guda a cikin <laughs> Allah ya dace da Umar ɗan Hattab ya ta faɗa dan shi Umar ɗan Hattab a lokacin halifancinsa da durra yake yawo an ce durra ko kara ta Umar yana yawo layi layi anguwa anguwa duk lokacin da ya ga wani saurayi jalad mai ƙarfi a jika kawai yana zaune ana hira ana wannan kawai ana gaddaman kwallo ko a yi gaddaman siyasa ko a yi ta wasu gaddadani da ba zai amfani shi ba a duniya ba zai amfani shi ba a lahira umar an hatsaf sai ya daga turan sai dinga tuma masu yana dukansu yana cewa la uridu an arar rajula sabahlanan la huwa fil amalin duniya, wa la huwa fil akhirah karba wani lokaci dan zaman kashe wando sai da duka umar dan gatsau haka ya rika yi in a zamaninsa ne ba za a ga titi ya cika da hanzi ba kowa sai ya ji ya nemi abin yi a lokacin umar kowa yana da sana'a ba haka ba gwamnati za ta hukunta ka magabatanmu na gari sun zaburar da mu wato salafin salih magabatanmu na gari sun zaburar da mu akan mu tashi tsaye mu nemi na kanmu sun hana mu zaman kashe wando sun hana mu zub da lokaci ba tare da amfani da shi ba sun nuna mana mafi tsarkin abin da ɗan adam zai samu ya sa a cikinsa shine abin da ya nima da karan kansa al'imamu ahmad ɗan hambal imamu ahalus sunnati wal jama'a almajirinsa almajiri cikin almajiransa ya tambaye shi ya ce gafarta malam arba'atu da rahim ina da dinare kuda a jihuna dirhamun min tijaratin wa dirhamun min silatul ikhwan wa dirhamun min ajri ta'lim wa dirhamun min kallati bagdad yace ina da dinare kuda a jihuna daya na samu ne dan kasuwancin da nayi na ciriba na biyun kuma wani dan uwa na ya bani kyauta na ukun kuma na karantar da wasu ɗalibai ne suka biya ni na hudun kuma gwamnati ne ta kaso gwamnatin bagadad ita na shiga sai aka mu shugaba cikin shugabannin bagadad sai ya kasa sai ya bani al'imama ahmad da hambal yake cewa da ɗalibinsa a habbu ha ilayya min tijarati bazza wacce na fi so ita ce wacce ka je ka sai da yadi daman ya san yana siyar da yadi ne a kasuwa ya ce wadda ka samu sanadiyan siyar da yadi da kai ka ciri ba. ita na fi so ita ta fi tsarki gare ka gane ko wa ha indi alladhi min silatil ikhwan amma wacce take da karamci a ce an maka karamci ne ka karba dan karbanka yana nuna kimanta ko daraci dan uwanka da ya baka don ya sadar da zumunci gare ka in dan uwanka baka tambaye shi abu ba baka roƙe shi ba baka je ka sa ido ba ya zo har gida har daki har kofar gida ya ce ga wannan kyauta ya sadar da zumunci wannan ba laifi ne baka karba karban ƙara danƙon zumunci ne gare shi al'imam ahmad dan hanbal ya ce shi ko ladan karantarwa daga yau in ka karantar in an ba kuɗi kana da bukata ka karba in ka ba ka da bukata ka bar musu karantar dan Allah ya ce shi ko wancan kudin gwamnati da aka kawo aka baka kai kasan hukuncin shi shi kasan hukuncin shi ka zama malam fada ga je ka shiga cikin shugabanni sun dauko kasan gwamnati sun baka ai ba araba an ba kowa ba yi mashi fada wanda wannan yana nuna mafi tsarkin hanyar da zaka nima abinci shine ka je kai kasuwanci ko kai wani aiki na karkaran kanka al-fudail bin iyad ɗaya daga cikin manyan malamai da aka yi a duniya yana da kissa mai tsawo ba lokaci ba lokacin faɗa ba ne ba yan uwanmu ɗaliban ilimi mu je mu karanta kissan al-futailu bin iyad akwai abin ɗauka da yawa cikin kissarsa mu samu littafin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya littafin al-imam abu nu'aymin wannan babban malami al-fudail bin iyad yana cewa wani mutum ya tambaye shi ya ce mashi gafarta malam ya halatta in zauna a gida in dogara ga Allah randa na daka Allah ke Allah Allah kan bata ruwa irin wannan abin da ake faɗa wai randa na daka Allah ke kawo ruwa ya samu ta Allah ke kawo ruwa ya bata ai akwai mai shiga mata da shi ko wanda shi kuma amfana zai da shi in ga ne ko yace to ya halatta arzikin shi zai zo masa daki to tai lubni iyas yace annabawan Allah ba su yi haka ba lam yaf'al hada al wala ghayruhum min as-salaf annabawan Allah da waɗanda suka biye musu baya cikin sahabbai ba su wannan ba Allah ya ce wabdagu min fadlillah ku nemi arzikin Allah a bayan ƙasa sai ya ce masa wala budda min talabil ma'isha dole ne a tashi a nemi na kai dole ne a tashi a nemi halal kowa ya tashi ya nemi aikin da zai yi luqmanul hakim zance mafi kyau annabi ne cikin annabawan Allah malaman tafsiri da yawa sun ce waliyin Allah ne mutumin kirki akwai suratul lukuman da kuka sani to amma babban malami a shekul allama al'allamatun nihrir qadir shari'atul islamiyya imamu ahli sunnati wal jama'ati fi najeriya wa ma jawaraha fi diyarar ifriqiyya a sheikh abubakar mahamud jumi Allah ya gafarta maka to ya zo tafsirin raddul azahan ila ma'anil ƙur'ani, ya ce malamai da yawa sun kore a cewa luƙuman annabi ya ce to amma zancen da ya fi inganci luƙuman annabin Allah ne domin waɗanda suka ce ba annabin Allah ne ba sun dogara da cewa ai bakin fata ne luƙuman bakin fata ne da za a ce bakin fata annabi babban malamin musulunci a sheikh malam abubakar mahamud kumi ɗaya daga cikin memba na rabi'atul alamil islami ukun min aba'i rabi'atul alamil islami wannan malami ya ce ai bakin fata launi ne ana samun baki kyakkyawa kare da ake samun baki ko mummuna ana samun fari ko ja kyakkyawa kamar da akan samu mummuna ya ce kyawu ba shi da alaka da launi a ƙarshe sai ya tabbatar da cewa lallai annabin Allah ne to shi wannan luqman annabu luqman kun san yana wa dan shi wasiya a cikin alqur'ani mun gane jama'a da kyau to cikin wasiyoyin da aka ruwaito daga gare shi wadda ba sa cikin alqur'ani akwai wasiyoyi da suka inganta wadda an ruwaito su daga luqmanul hakim malamai sun harraja su cikin musannafat mun gane jama'a da kyau kamar da ka san yana wa yana wa ɗan shi wasiya yana cewa ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al umur wa la tusakir khaddaka lin nas wa la tamshi fil ardi marha inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur waqtus fi mashika waqtus min sautika inna ankara al aswati la sautul hamir yana fada masa waqtus fi mashika ka rika in za ka yi tafiya kakkai harba gaga kakkai shirme ka natsu wajen tafiyarka wasiyoyi ne masa kyawawan wasiyoyi to cikin wasiyoyin da aka roito da gare shi ya ci gaba da ce ma ɗansa ya bunayya istagni bil kasbi halal istagni halal ya kai ɗana ka wadatu ka kori talauci ta hanyar neman halal domin fa innahu mabtakara ahadun qattu illa a saba ku salatu hisale Don ba yadda za a yi mutum ya zan biya da sana'a biya da aikin yi kawai ya yarda da kallon na makwabta da kallon na abokai da sa ran a zo a bashi ba yadda za a yi mutum ya ɗauki wannan ɗabi'ar face sai an jarabce shi da abu uku gane ko sai an jarabce shi da abubuwa nawa sai an jarabce shi da abubuwa uku na ɗaya zikatun fi dinihi raunin addini duk mutumin da zai zauna ya zama ɗan alaba ku mu samu sai ka cimma addininsa na da rauni kana iya addini ne gaba gaɗi in har kana da sana'an yi baka dogara ga wani ba in gane jama'a da kyau in baki ya ci to ido kunya yake ji da aka so da yawa wanda ka je ka maishe shi shine mai gidanka yana baka ba tare da ka wahala ba duk abin da ya umarce ka da shi ko na banza ko na alkhairi sai ga zuciyarka tana jawowa zuwa aikata da haka mutumin da yake dogaro da waɗansu mutane baya dogaro da kansa mun gane ko wannan mutum zai zama yana da raunin addini wa da'fatun fi aqlihi sannan sai ka cimma yana da raunin hankali duk mutumin da bai tashi ya samu sana'a ba in ya girma a haka sai ka cimma yana da raunin hankali sai ya gan shi wani sha tara ka tara haka bugun mota bugun mota ba za a ga kwakwalwar shi daidaitacciya ba wasu habu muru a sannan ƙimarsa da darajarsa to sai ka ga ya zuba wa a'zamu min hada istihfafun nasu bihi wa a'zamu min hada abin da yafi haka hadari istikhafafun nas bihi mutane za su rena shi wanda bai da sana'a za a rena shi a yau ra'aitun nasa kada malu ila man inda hu malu wa man inda hu malu fa an nasu kada in ka zauna baka da abin yi dan me za a saurare ka ka tashi ka zanto kana da dan wani abu na kokartawa ko yaya in gane ko kana da abin yi fa illam yakun wajulun fatal in baka same yawa ba to ka samu kaɗan kowa ya samu sana'a kaka ka zauna haka nan kawai in gane ko abu suleiman addarani Allah ya masa rahama yace laysatul ibadatu indana an tasifa qadamaika wa ghayruka yaqutuka ba ibada bane ba a burin mu musulmai a ce kawai ka wanke kafa ka wanke goma ka tsoma biyar wannan ba ibada ba ne ba a wurinmu ibada walakin nifta bira jifika, ka tashi ka nemi abincin cinka da kanka sun ma'abud sannan ka koma ka bauta wa Allah bisa ga dogaro da abin da ka ci ba wani ya ci da ka ba sai sai wani bai baitutuka masu kima yana cewa alam tara anna Allah qala li maryama wa khuddi ilayki al-jaz'a yasaqitu ar-rutb wa in sha'a ataha wa min ghairi khazzatin walakin kullu shay'in lahu sabab alam tara anna Allah qala li maryama ba ga Allah ya ce wa maryam wa khuddi ilayki al-jaz'a Allah ta'ala ya ce mata da ta tashi za ta yi naƙuda sai Allah ta'ala ya ce mata ta je tushen dabino ta rike wannan tushen dabinin ta girgiza in ta girgiza dabinan za su zubo. in suka subo ta ɗauki wannan ɗanyen dabinan ta ci zai sa ta samu saukin haihuwa har kwanan gobe in tana naƙuda yana cikin abin da ba na musulunci suka tabbatar duk mai naƙudan aka ba ta ɗanyen dabino ta ci tana samun saukin haihuwa gane ko ko mai ciki da zaran ya shiga wata takwas wata tara to a yawaita ba ta ɗanyen dabino tana ci mun gane ko game da kaji Allah ta'ala ya umarci Maryam lokacin da za ta haifi annabi Isa to abin ɗauka a nan wurin yace baka ganin Allah ta'ala ya ce mata ta kama tushen dabino ta girgiza dabinan zai zubo wa in sha'a aida Allah ya so da Allah ya so ya koya ma al'umma ragwanci da rashin tashi kai da gaske dan a nema to inda Allah ya so haka a tsaha wa min gairi hasake ai da ta ya bata ba sai ta zan ba ya bata ciki ba ta da namiji ba to ai kawai da sai kawai ta ga tarin dabino ma a gabanta amma ga dabinon a tushenta Allah ya ki ɗinka ya bata ya ce sai ta yi mai sai ta yi aiki wannan girgizawan daidai yake da zirganiyar da kake tsakanin kwarin ɗan goma zuwa kasuwa tsakanin kwarin ɗan goma zuwa kasuwan mata shine wannan girgizawan da kake yi mun gane inda ana so a koya mana kawai sunnar mu kwanta ba ta da mun nema ba ai kawai sai a bata ba tare ta yi aiki ba amma sai aka ce ta aka ce ta girgiza tushen dabino mun gane ko don akwai akwai hikima cikin wannan walakin kullu shay'in lahu sabab mun gane ko komai sai an tashi an nema sannan zaka samu babban malami abdullahi ibn mas'ud cikin sahabbai babban sahabi ne kun san shi mutum ne mai daraja mai kima cikin sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam man arada an yasma alqur'ana qattan kama undila falyasma'ahu min ibn ummi abd duk wanda yake son ya ji alqur'ani dan ya shatab kabe da Allah ya saukar da shi to ya ji shi daga Abdullahi dan Mas'ud mun gane ko Abdullahi dan Mas'ud wani mutum ne wadda ake girmama shi don ilimin shi kuro cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa bayakin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce in aka sa kafar shi a mizani kafan abdullahi dan mas'ud kafar ta fi dutsen uhudu nauyi wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da shi har watan nan bishiyan ka tsunko man ɗan itacenta da ya hau tunda mutum ne lahifan jiddan jiddan mutum ne siriri bai da kiba bai da tsawo ɗan Eh, wato ramamman mutum ne matuka. lange-lange haka yake to da ya hau saman bishiyar sai iska na yawo da kafarsa da yana iska na kada kafan saboda rashin nauyin kafa mun gane ko mai ruwayan hadisin ya ce min ya haishumiyatiha saboda raunin kafar saboda takarta sai sahabbai ko suka kware da dariya suka ce kalle shi iska na yawo da kafarsa annabi ya ce a ta hakuna min mas'udin kafan abdullahi dan mas'ud wa dariya wallahi inna hala aqalu fil mizan min uhud na rantse da Allah watan nan kafar in har ta shiga ta hau mizani za fi dutsen uhud nauyi to dan ka san magana ce za mu karanta nan ba ta wasa ba ka san waye abdullahi dan mas'ud yace inni la akrahu an ara rajula farigan la amri dunyahu wala fi amri ukhrahu mun gane ko ko wala fi amri akhiratahu wala fi amri akhiratihi yace inni la akrahu ni ina kyaman an ararratula in ga mutum farikan yana zaune kawai baya aikin baki baya na fari yace ni ina kyaman haka la fi amri duniya shi baya aikin duniya wala fi amri akhiratihi sannan ko baya aikin lahira kawai ga mutum ba aikin baki ba na fari sai ga tamagarta mai kawai wanda ba ba wani amfani ba abin da za a baka shine lagau zauna kuna kaddama kan Manchester da waye da waye waɗansu ƙungiyoyin kallon kafan da ba san ma da ku ba ba abin da za su ba ku baka je ka yi sana'a ba baka je ka bautawa Allah ba kai ba sallan walha kake yi ba kai kuma ba kana kiran wani abu na kasuwanci da zaka samu ba ka yadda da wannan da kai wani sana'a mun gane ko shi ne ake kira lagu wanda Allah ta'ala ce mu ba sa sauraron irin wannan wurin jama'an musulmi asar dai da aka roto daga magabata suna da yawa hatta manyan malaman mu nan na Najeriya ku samu littafin tazinul warqat littafin wato Abdullahi al-Kuntu mutanen yamma zaka je na bada tarihin Shehu Usman ibn Fodi yana faɗin sana'arsa ya ce ɗan uwana Shehu Usman ibn Fodi yana yin sana'ar tukka tabarman ka jinjiri ne ina irin tabarman nan da da in za a yi aure ta kaba to sana'ar shehu usmanu bin fujiyo ke in yi wasa, duk ranar laraba ke kai sana'ar shi kasuwa duk ran laraba sai ya ɗibi tabarman kaba da ya saƙa ya tafi kasuwa shehu usmanu bin fujiyo ku kalli dai jalala irin ta shehu usmanu bin fujiyo amma wallahi sana'a yake bai zauna a gida ba tashi yake ya sana'anta sana'ar kaba in ya yi tabarman kaba in ya dozuna dozun dozun zai ɗiba durin laraba ya kai kasuwa in ya je ya sayar mala abdullahi gondo ya ce in ya dawo da kuɗin sai ya raba uku kashi ɗaya sai ya sai raw material ɗin da zai ƙara wani wato sai ya sai kayan aiki kashi na biyu sai ya ciyar da iyalinsa kashi na uku kuma sai ya zuba akan harkar da'awa mun gane ko haka yake yana sana'a baya zama mu je mu samu ko da littafin infaqul maisur fi tarihi biladi tukron dan ka san waye shi Usman bin Kudu sana'a yake yi mun gane jama'a da kyau Allah ta'ala da tattab Shehu Abdullahi Abdullahi Gondo yana da baitutuka masu yawa akan zaburar da mutane akan ai sana'a ɗaliban ilimi mu je mu nemi waɗannan baitutuka wato baitutukan nashi waƙoƙi ne masu kyau akan a tashi a je a yi sana'a jama'an musulmi watan nan gaba kenan ta farko ta watan nan lakta tamu gaba ta biyu wajibi ne ga kowane musulmi ya yi aiki don neman abin da zai dogara da kansa kar ya kasala ya kiyaye kansa daga duk abin da zai ja masa kaskanci na roƙo na maula na tumasanci da bambaɗanci da fadanci da bara dole ne musulmi ya yi aiki don ga cewa ya kawar da wannan musulunci ya zargi dukkan waɗannan abubuwa da muka lissafa su ba ɗaya cikinsu da musulunci ya yi da su mun gane ko musulunci ya nuna ka dogara da kanka ne ba ka dogara da abin da wani zai baka sadaka ko ya baka kyauta ko ya baka tallafi ba ka taci da kanka a matsayinka na namiji ka nemi na kanka ba ka jira a baka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la takillu sadaqatu li wa la li mirratin sawi sadaka ba ta halatta ba bi halatta a ba da sadaka ba ga duk wani wanda yake da ƙarfi a jika ba kuma wanda yake wadace in kana da ƙarfi kana da lafiya ba a baka sadaka irin maroka ɗin nan masu roko ƙasa ake zuba musu su alawa jikin mafiyaƙi na turab shi ko wanda yake da ƙarfi ga lafiya a cika kuma yana bara ba a bashi gane ko ba a bashi wanda kuma yake irin masu roƙo ɗin nan na gidan na gidan biki da sauransu to shi kuma wannan abinda ake masa watsa masa ƙasa ake yi mun gane jama'a da kyau watsa masa ƙasa ake yi sadaka ba ta halatta gare su yana cikin mafi tsananin abin da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya matsa a kai ya zaburar da jama'a ya tsoratar da su a kan shi shine al'amarin bara annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ambaci cewa la tazalu al-mas'alatu a ahadikum hatta yalqa ta'ala. ta'ala wa waje fi wajhihi mudh'atu lahamin bara ba zai ku ba ko bara ba za ta ku ba sai ta kwashe naman fuskar shi duk mabaraci mai maula mai tumasanci mai bambadanci zai zo ranar alkiyama ba shi da nama a fuskar shi buhari da liman musulun duk sun fitar da hadisi kan haka mun gane ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisin Abu Malik Al'ajjari. Ya ce muna wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna zaune sai annabi ya ce ba za ku yi baya a ba suka ce akan me za mu maka mubaya'a ya rasulullah annabi ya ce akan ba za ku shirka da Allah ba kuma za ku yi salloli guda biyar za kuma ku man da'a wala tas'alun nas wala tas'alun nas shay'a kuma ba za ku roki mutane komi ba ba za ku yi bara ba al-imam muslim ya fitar da wannan akwai hadisin tauban Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya kalli sahabbai yace man yatakaffal li Allah ya tsalan nasa shay'an wa zai ɗaukan man alƙawarin ba zai yi bara ba ba zai yi roƙo ba ba zai yi fadanci da tumasanci ba zai tashi ya nemi na kansa ni kuma wa ata kafala lahul jannata in tabbatar masa da cewa rangoba alkiyama zan shige masa gaba Allah ya bashi aljanna in dai ba za ka yi bara ba za ka rika neman na kanka ba za ka yi maula ba ba za ka sa ido a kayan jama'a ba naka kake nima ma'aikin Allah ya ce ni kuma zan shige ma gaba ka samu aljanna sauban ya ce ni zan haka ya rasulullah sai sahabbai suka zama ba sa roƙon kowa komi hadisin na cikin sahihu jami'u sagir mun gane jama'a da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man sa'ala nasa man sa'ala nasa liyasri bihi malahu kana khamushan fi wajhihi ila yawmil qiyamah duk mutumin da yake bara yake roƙan mutane to wannan mutum ya yi hakushi fuskar shi kuma alaman watan nan ya kusan za ta bayyana ne a ranar alkuba alkiyama wa ratfan ya'kuluhu min jahannama sannan annabi ya ce duk mutumin da yake ci da bara da maula wannan mutum yana cin garwakin jahannama wa man sha'a falyuqil wa man sha'a falyaktur wanda yake so sai ya karanta yin bara da maula wanda kuma yake so sai yi da yawa an dai faɗa masa yana cin garwakin jahannama ne turmuzi ya roƙo da isnadi kyakkyawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa bara da maula baya karawa dan adam komi sai talauci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a hadisin abdullahi dan mas'ud yace man asabatu faqatun fa andalaha bin nas lam tusadda faqatu tun mutumin da talauci da rashi ya same shi sai je yana maula yana bara yana neman jama'a ne za su yaye mashi yana gunsu bai taki ya yi jarinta ya nema ba wannan mutum talaucin shi ba ran da zai tsaya duk mutumin da ya koma ga Allah kuma ya jarinta ya nema kan na kansa to ya kusanta Allah ta'ala ya azurta shi da arzikinsa ko gaggawa ko da gaggawa ko bayan ya yi jinkiri abu da ya fitar hadisin ya inganta mu samu sahihu jami'u sagir ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace salatun uqsimu da ma na ƙasa malu abdin min sadaka wala zulima abdun maslamatan sabara alaika illa zada kullahu azza wa jalla izzan wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba fakare. abubuwa guda uku annabi ce ina rantsuwa akan su ba yadda za a yi ba yadda za a yi wani bawa ya ba da sadaka a ce wai dukiyarsa ta rabu don ya ba da sadaka Allah ta'ala zai ninka masa in ka ba da ɗaya Allah zai ba goma kamar yadda ba yadda za a yi abu na biyu a zalunci mutum sai ya yi haƙuri kan zaluncin da aka yi masa face sai Allah ta'ala ya ɗaukaka shi duk wanda ya zalunce ka kai haƙuri Allah zai ɗaukaka ka sanadiyan haƙurin da kai na zaluncin da aka yi maka bayakin Allah ya ce ba yadda za a yi mutum ya buɗe wa kansa ƙofan maula da bara da tumasanci da nema da alaba ku mu samu face Allah ta'ala ya buɗe masa ƙofan talauci shi ma ana hadisin ya inganta mu samu sahihu jami'u sagir mun gane wannan jama'a da kyau da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tarbiyanci mutane wani malami yana cewa innal wuqufa alal abwab qurmanu wal ajzu an yarjul insanu insana mata ta'ammilu mahluqan wa taqsiduhu in kana indaka birrahmani imanu tik billadhi huwa yu'ti dha wa yamna'u dha fi kulli yawmin lahu fi haqqihi shahu yake cewa wai yaushe ne mutane za su je suna bin kofar gidan jama'a yana kare kai na tsakanin wancan falo zuwa wancan falo tsakanin wancan rufan kasuwa zuwa wancan rufan kasuwa ya kai ya komo tsakanin wancan ofishi zuwa wancan ofishi ya je bara matan shi ta maman shi tana nan dab za ta mutu dan shi ma ji ya mutu da aka taimake shi duk mutumin da ya bude irin wannan kofar to talaucinsa ba zai yanke ba kullum za ka ci mai cikin talauci waɗanda bara ya halatta gare su ga su ba su da yawa su kadai ne ya halatta su bara musulunci bai rufe kofa dukkanin rufewa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace innal masaila katukun innal masaila katukun yaqdaku ar-rajulu biha wajhahu faman sha'a abqa ala wajhihi wa man sha'a taraka illa an yas'ala za sultanin au fi aw amrin la budda au fi amrin la yajudu minhu budda ce ku sani bara da roƙo babu shakka wani famfara ne mutum yake famfare fuskarsa da shi da haka in mutum ya so ya je ya bara ya dai san cewa yana zub da mutuncin fuskarsa ne sannan ku sani bai halatta mutum ya roƙo ba sai in ya tsinci kai a matsanancin hali annabi ya ce a irin wannan lokaci to ya halatta ya roƙi gwamnati mun gane jama'a da kyau abu doda ya ruwaito da isnadi ingantacce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara wannan hadisin a wani hadisi na Abu Bish Ubaysa ibn al-Mukhariq Allah ya kara masa yarda yace na dauki hamala sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nace ya rasulullah na dauki hamala ka taimake ni in biya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce je ka dawo in mun samu za mu baka amma kafin ka tafi in faɗa maka wani magana in faɗa maka wata magana ya gobe sa innal mas'alata la takillu illa li ahadi thalathatin roko da fara da maula ba sa halatta sai ga ɗayan mutane uku rajulun tahammala hamalatan fa halallakul mas'ala mutumin da ya dauki hamala an ce hamala shine wani mutum ya ci bashin wani mutum ko wani mutum yana bin wani mutum dukiya sai rigima ta sarke tsakaninsu a kai ga wajen hukuma wajen 'yan sanda da sauransu ka lura za a ci mutuncin wanda ake bi bashi sai ka zo ka lallashi wanda yake bin wancan bashi ka ce ka yi haƙuri bashin ya dawo kaina ni zan biya ka shi ake kira hamala wanda ya ɗauki irin wannan mun gane ya jirge ya je ce a kyalawa na abin ya dawo kansa to wanda ji ya samu irin wannan kai a irin wannan yanayin to ya halatta ya nemi yan uwan musulmi su taimaka mai tunda shi ma bakin ya hau kan shi ne sanadiyar sulhu sai na biyu kun mutumin da wata ja'ifa ta same shi kila rumfar kasuwansa ya kone dukiyarsa ya kone ya yi gobara ko yan fashi sun kwace jalinsa mun gane jama'a da kyau ko yan kidnapping da sauransu wannan shi ma ya halatta ya yi bara to sai mutum na uku shi ma wannan an ce in yayi baran jalin shi ya dawo shi kenan sai mutum na uku wanda yake mai dukiya ne ɗan kasuwa ne jalin sa ya karye kowa ya san mai dukiya ne sai ranar jalin sa ya karye yanzu ba shi da ba shi da dukiya mun gane ko to ba laifi bane in ya dan yayi bara dan ya samu wani abu da zai dan ci gaba da yin jali sun da ya samu shi kenan baran ya yanke ma'aikin Allah ya ce duk abin da ba wannan ba roko da bara babu shakka mutum yana cin wuta ne balbal yana ɗura wuta ne a cikin cikinsa al'imam musulmi ya fitar da wannan kaɗan daga cikin hanyoyin da ya kamata a ce ‘yan omu matasa da dattawa da tsoffi su bi don neman na kansu hanya ta ɗaya harkar kasuwanci ka siya ka siyar musulunci ya kwaɗaitar dangane da kasuwanci ya nuna falalan amma fita a yi tafiya a tafi nesa don aje a yi kasuwanci wa akharuna yasribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah Allah ya gwama masu yin yaƙi saboda Allah da ɗan kasuwa, da ɗan kasuwa wanda zai tashi daga nan ya tafi Kano, wanda zai tashi daga nan ya tafi Sokoto, wanda zai tashi daga nan ya tafi Legas, ya je ya fi ɗan kasuwanci, wanda zai tashi daga nan ya ce, ga ƙauyaku ya tace daga nan ya je tudun saibu ya tace daga nan ya tafi jiwa ya tace daga nan ya tafi ancau ya je kasuwanci wannan mutum daidai yake da min yaki saboda Allah haka Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su a cikin ayan alkur'ani cikin suratul muzammil mun gane jama'a da kyau lafazin kasuwanci a tijaratu wannan lafazi ya zo a wurare da yawa cikin alkur'ani don ya nuna maka mahimmancin yin kasuwanci da manufar tsayuwa da kai kaɗan daga cikin irin waɗannan wurare Allah ya ce illa an ta kuna tijaratan an ta radin minkum Allah ya faɗi kasuwanci don a nuna maka mahimmancinsa. aya ta biyu Allah ya ce wa idara au tijaratan au lahawanin ilayka wa ka qa'ima Allah ta'ala ya faɗi kasuwanci yace tijara aya ta uku yartuna tijaratan lan tabur Allah ta'ala ce tijara kasuwanci dan ka san matsayin kasuwanci aya ta hudu Allah ta'ala ce ya ayyukan ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Allah ta'ala ce tijara dan ka san matsayin kasuwanci aya ta gaba Allah ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz saka. Allah ta'ala ce tijara ayoyi birtik Allah ta'ala ya ambaci lafazin kasuwanci don ka shiga a dama da kai kakka tsaya a baya ka shiga a dama da kai a harkar kasuwanci da kai a hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi falalan kasuwanci ya faɗi lafazin nan na kasuwanci ya nuna kimar kasuwanci kaɗan cikin wuraren da ya faɗi haka ya ce attajiru na aminu ma'an nabiyina was siddiqina was shuhada Allahu akbar dan kasuwa amintacce mai gaskiya wannan za a tashe shi ran alkiyama tare da annabawa za a tashe shi tare da siddiqai da shuhada ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ككلا dan kasuwa in kana kasuwanci da annaba za a tashe ku ranar kiyama dan me ba za ka yi kasuwanci ba za a tashe ka da annaba faran gobe alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace at-tajiru as-siddiqul amin ma annabiyina was-siddiqin wash-shuhada a wata ruwayan yace at-tajirul aminu as-siddiq ɗan kasuwa amintacce mai gaskiya ma'al shuka da'i yawon alkiyama za a tashe shi tare da shuka da'u a rangobar alkiyama hadisai ne ingantattu mu karanta sunan babban malami shekul karzawi Allah ya masa rahama ya ce wa inna ma wu'ida tujjaru bi hadhihi almanzilati rafi'a inda Allah wa hadhihi almasubati aljazila fil akhirah لأن التجارة في الغالب تجري بالطمع واقتصاب الربح من أي طريق فمن وقف عند حدود الصدق والأمانة فهو من من المجاهدين فهو من مجاهد من مجاهد انتصر في معركة الهوى سيجي وحق له منزلة المجاهدين وتوينا شيوا الإمام القرطاوي يجي أبين ديسا كجا أنشي إن كاسوا ذا تايس دا أنبا دا شهيدي دا مجاهدون saboda ai kasuwanci yana sa maka son kuɗi amma duk da kana son kuɗi ka zanto mai amana mai gaskiya mun gane ko to in har ka zama haka Allah ta'ala zai tashe ka da annabawa a gurguje ya ku jama'an musulmi babu shakka al'amarin kasuwanci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kula da shi inda za a gane haka sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira ya bar makka ya zo madina da me ya fara sai ka ce da abu guda biyu ya fara abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aika wa banu najjar ya ce su zo da ya zauna a wani anguwa ana ce masa banu amru hayyu bani amru sunan anguwan kenan dab da ka shiga madina annabi nan ya fara zama kaman bai wuce kilomita ɗaya zuwa shiga madina ba da annabi ya zauna a wannan anguwa sai ya aika a kira mashi banu najjar su banun najjar kuma suna da fili ne ya ce ya banun najjar banun najjar sami nuni bi haɗe kun hali ya ce siyar da fili ne suka ce ba siyar ba suka ba bashi kyauta gina masallaci abu na biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara na ayyukan raya ƙasa da gine-gine a Madina shine gina kasuwa bayan masallaci sai gina me sai gina kasuwa dan ya nuna maka muhimmancin me kasuwanci saboda muhajiruna su kansu duk galibin waɗanda suka yi jira daga maka zai koma ba zai yan kasuwa ne mun gane ko za zaka ji abdurrahman bin auf duk kun tarihinsa lokacin da ɗan uwansa sa'ad ibn rabe ce zai kasa gidan shi biye ce rabi zai saki matarsa ya zai Ya ce ban buƙata, nuna man hanyar kasuwa Ya ce akwai kasuwa aka ce akwai suku banu Ya ce to a kai ni wannan wurin? ana kai shi daga na ya dinga buga sammako bai mutu ba sai da ya zama yana cikin manyan masu kudin madina bai yadda da a bashi kyauta ba wanda ya ce zai raba gidan gidansa ba shi rabi Shagon shagonsa ba shi rabi komi nashi ya shi rabi ya ce ban bukata wani malamin da yake ce mana a yau ina ma da za a iya samun masu halin satubnin rabe to amma in aka samu kuma masu halin abdurrahman bin au su kuma za su samu wannan an bashi shi wannan ya bada wannan kuma ya ki karba wanda ka raba gidan shi gidan ka bi ka bashi rabi zai karba zan tsaya insha Allah mun gane jama'a da kyau ina so mu ci gajiyan abin da tunda an ce ba mai gari da kuma da ina so mu ci gajiyan abin in ban faɗi sana'o'in ba kamar mun yi kwai ba a haife ba an zafarar to aka bata a faɗi hanyoyin da za a bi dan a samu ko a tsaya haka mun gane da kyau hanya ta farko shine muke magana maganan kasuwanci mu zabarar da kaina da yan uwana akan me dan mu gane kasuwancin nan addini mun gane jama'a da kyau mu tace mi wannan kasuwancin haka za mu cimma abubakar shi ma dan kasuwa ne har lokacin da aka aka masa halifanci ya zama khalifan musulmai kun san shagargari ya ɗauki jakansa zai ko zai tafi kasuwa zai je rumfarsa suka tsire shi ina za ka je bayan jiya an maka halifanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zai tafi kasuwancinsa da ya saba suka ce ya kamata mu zauna mu sa masa albashi da kyar aka tsare abubakar aka yi masa albashi umar dan hattab da kanshi yana faɗa yana cewa alhani safaku bil aswaqi an sima'il hadisi Abin da ya hana in tara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa da yawa sune zirga zirgan kasuwanci ya ce wannan bai sa ni gaba ɗaya na yi shi yasa shi umar ya yi faktan digiri ne ba fultan digiri ya yi ga ma'aikin Allah ba yau ya je kasuwa ne za ka karanta a cikin soyin Buhari. yau in ya je kasuwa abokin sai ya zo makaranta in ya suka dawo sai abokin shi ya koya mashi gobe sai abokin ya je kasuwa shi kuma umar sai ya zo makaranta haka ya rika yi kaga bai yi part bai yi full time fike sai ya fata ba irin su abu hurera ne wanda suka yi fultan digiri mun gane ko to haka Usman za ka cimma ɗan kasuwa ne haka sahabbai da yawa in kana karan tarihin su ga sunan na yanke waɗansu da yawa waɗanda duk ɗan kasuwa ne da Allah mun fahimci wannan da kyau a wuri ɗaya jama'an musulmi in an zabarar akan ai kasuwanci to mu san cewa kuma ba kowane irin kasuwanci musulunci ya halatta a yi ba sai kasuwancin da ba zalunci ba alkushu da duk abin da Allah ta'ala ya duk abin da Allah bai yarda da shi bai halaka ka sayar ba kaman wuyuyi kaman taba da makamantansu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taɓa fitowa musalla inda yake sallar idi sai ya ga sahabbai suna ta kasuwanci ya ce ya ma'asharar tujjar ya ku ‘yan kasuwa duk suka amsa masa suka ɗaga kansa suka ce ya rasulallah suka amsa masa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna tujjara yub'asuna yawmal qiyamati fujjara ‘yan kasuwa za a tashe su ranar kiyama a matsayin fajirai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa sai wanda ya ji tsoron Allah wajen kasuwancinsa ya tsaya ya bi Allah wajen kasuwancinsa ya gaskiya bai yi ƙarya ba Tirmidhi da Ibn Kibban suka ruwaito wasila ibn al-asqa Allah ya gare yadda a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mana mu yan kasuwa yace ya ma'ashara tujjari iyakum wal kadhib ko yan kasuwa ku daina ƙarya ku yi gaskiya ci amana a kasuwancinku abu na biyu jama'an musulmi cikin hanyoyin samu da ya kamata mu zafara mu shiga kowa a dama da shi harkar noma noman nan da kaji gwamnati na ta kiranye kiranye a kai mun gane jama'a da kyau Allah ya ba su iko su yi da gaske a samar da kayayyakin aikin noman ta kowane fuska babban abu ne hanya ce wadda duk duniya a zamanance ana dogaro da ita China a yau kowa ya san tana cikin manyan ƙasashen da suke da tattalin arziki mai faɗi mai yawa. Amma yana cikin manya-manyan hanyoyin samun China harkar noma. Ka kalli ƙasan India, ka kalli irin population da mutanen India suke. Irin adadin jama'a da ake da su a India. Amma yana cikin hanyoyi da India suka dogara da su shine mai kowa manomi ne a India. Kowa ta ce yana noma, ba wani mai zama kawai. mun gane ko Allah ya nuna falalan noma a gurguje Allah ce huwal ladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur Allah ta'ala ya sauke muku kasa ga ta nan ku hauku ta nomawa Allah ta'ala ce wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nahlu dhatul akmam wal habbu dhul affi war rayhan da ubangiji ta'ala na nuna falalan noma kuma nuna wannan ni'ima ce fa bi ayyi kuma rabbikuma tukazziban ayan tana magana kan falalan noma ba lokacin da za mu tsaya don fassara ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin nan ayi da yawa jama'an musulmi Allah nuna falalan noma Allah ta'ala ce wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatnaha wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra li kulli abdin munib wa nazzalna mina sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbat nahsid wan nahla basiqatin laha tal'un nabid rizqan lil ibad rizqan lil ashe kaga harkar noman nan ba wani abu ne bakon abu ba qur'ani ya tattauna a kai. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi ya ce ma min muslimin yakrutu kartan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa wa ma turika lahu minhu sadaqa wala yuzruhu ahadun illa kana lahu sadaqa ba yadda za a yi mutum ya je gona ya shuka yana noma ba ce abin da ya ci shi karan kansa sadaka ya ci abin da aka sata sadaka ne abin da ya siyar sadaka ne inda wani zai ɗiba ya iri to sadaka ne zai ta samun lada har ranar kiyama shi manomi malam yana in ka noma abin noma sai wani ka bashi ko ya siya ko siya yayye iri don ya je shuka ya tsoro kana da lada in ya tsara in ya tsara aka samu amfanin sai shi ma wani ya iri wanda ya fara irin ba da irin na farko yana da lada mun gane jama'a da kyau haka zai ta tafiya har zuwa ranar alkiyama haka malamai suka fassara hadisin nan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wani wanda ya shuka wani abun shuka ya noma dan adam ya ci ko dabba ne ya ci duk wannan sadaka yi kuma hadisai ne cikin buhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ya nuna mana muhimmancin noma yace ko da a ce gashi an mala'ikan da zai hura kaho ya sanya kahon a bakin shi zai hura kowa ya mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in akwai iri a hannunka ka shuka dan a nuna ma falalan noma gashi ba za a tashi duniya ga kahon a bakin sa. amma ma'aikin Allah ya ce za a hura kenan kai kuma ga iri to kai maza ka shuka don ka gane falalin noma mu karanta littafin al'adabul mufrat mun gane wannan jama'a da kyau hadisi ne ingantacce dalilai dai da yawa jama'an musulmi sun zo kan noma shi ya sa al’imamu ibnu hajar a cikin Fatkul bari ya kawo tattaunawan malamai malamai suka ce wai a cikin hanyoyin da ake bi a samu dukiya ta halal wacce ce tafi kowace tsarki da tsafta da daraja da albarka da yawa malamai suka ce ita ce noma wasu kuma suka ce a'a ba noma ba ce kasuwanci ne wasu suka ce a'a ba kasuwanci ba ne ka kira ka sana'anta wani abu mun gane ko al'imami ibnu hajar ya ce to amma dai abinda malamai mu kuna suka tafi a kansa shine kowanne cikin waɗannan abubuwa guda uku da aka faɗa da harkar kira da harkar kasuwanci da harkar noma da kiwo kowanne yana da daraja yana da kima wani kamfoni ne a yayin bukatarsa in ana bukatan wannan to sai fi wannan a lokacin da ake bukatan wancan sai fi wancan mu je mu karanta littafin fatul bari aikin da ibnu hajar yayi wa sayyid bukhari mun fahimci wannan da kyau duk da musuluncin mu ya kwadaitar akan ai noma ai kasuwanci ai kiwo da sauransu ba musulunci kuma baya so a takaita akan wannan kawai mun gane ko baya so a takaita a ce wannan kawai da noma da kiwo da kasuwanci ko za a rika a musulunci ya nemi al'umman musulmi su shiga adama dama da su akan harkokin kere-kere harkokin injiniyanci mun gane ko a shiga a dama da mu a harkar boko mu zanto injiniyoyi mu je mu karanta abin da ya sha guldin injiniyarin mu je makaranta abin da ya shafi mechanical engineering mu je makaranta abin da ya shafi chemical engineer duk abin da ka sani dan adam ya ne ne ya samu halal to mu shiga a tamata da yawa malamai suna fassara faɗin Allah faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza tabaya'atun bil ina wa akhadtum bi atnabil baqar wa raditum wa raditum bid dar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah sallata Allahu alaikum dillan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'una hatta tarji'u ila dinikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idza tabaya'tum bil dina in kuka shiga ciniki ta riba bai ulgina malamai sun maganganu a kansa cinikin riba sannan wa bi aznabil bakar kuka dinga kiwo ga wato ga kasuwanci ku ne ga kiwo ku ne wa raditum bi dar kuka yadda da noma sai kuka rike waɗannan kawai wata rattumul jihada fi sabilillah ko kyale jihadi to sai wasu malaman wasu sai suna fassara jihadi musamman al-mu'asirun malamai da suka zo daga baya-baya sai suna fassara jihadi a nan shine a shiga a dama da mu kan harkokin kere-kere kan harkokin injiniyanci a cikin mu a samu bakanikai na masu gyaran mota a samu masu gyaran babur a samu masu gyaran kwamfuta a samu masu gyaran injina ga nan injina kala-kala na kamfanoni a cikin masu a samu masu harkar gyaran jirgin sama ba duk a samu cikin musulmai suka kira wannan da suna jihadi suka ce in ba ku shiga ma'aikin Allah na nufin in ba ku shiga an dama da ku kan waɗannan abubuwa ba sallallahu alaikum billah in ga zama ku sana'an ku kawai kasuwanci noma ciwo sana'o'an da tun da ana yin su ya zama su kaɗai kuke ba ku shigo cikin harkan sana'o'in zamani ba to za ku cimma ƙasƙanci daga magabtanku su sun san harkokin kwamfuta sun iya networking abubuwa sun san abubuwa na injiniyanci ku ba ku iya ba ku ba ku sani ba an kyale gyaran mota gyaran babur gyaran keke na da sauransu sai ga wato waɗansu waɗanda ba mu ba musulmai ba kuma kyala haka Allah ta'ala zai sallada mana kaskanci mun gane jama'a da kyau cikin manyan malamai da suke da wannan fahimta hatta babban malami wato al-Imam al-Ghazali ku je ku karanta littafin shi ya ulumuddin yace karanta abin da ya shafi wannan kanikancin da injiniyanci a je a koya a koya harkar jif wallahi hatta harkar likitanci mun gane ko ba lokaci ne da zan karanto muku da nassansa da kun ji shi da larabcinsa ya ce hatta harkar likitanci ka zama likita harkar lissafi ka je ka karanta statistic a tashiyari ka je ka karanta measurement and evaluation a tashiyari ka je ka karanta abubuwa na lissafi na ƙididdiga ka yi fice ka samu fice akan wannan gaba ya ce tu wannan ya shiga cikin faɗin sana'ar da ake bukata ku shiga a dama da ku bal ya kira shi farzul kifaya ya ce abin da ya shafi kere-kere ya zanto kun shiga da ku ake yi ba ku yadda an bar ku a baya ba mun gane wannan da kyau kar ku yadda a bakku a baya a wannan gabar muna fatan mu je mu karanta littafin bugiya ulumuddin mujallaji na farko shafi na goma sha biyar alƙur'ani ya ambaci sana'o'i akan kira ko ayoyi akan kira da yawa kaɗan daga ciki zan ambata Allah ya faɗa dangane da annabi Gaud ya ce wa alanna lahul hadid a ni'imal sabigati wa qaddar fi sadd sai Allah madaukakin sarki yace ce wa amalu salikan inni bima ta'maluna basir Allah ta'ala ce mun horewa annabi Daud iya safarta karfi annabi Daud injiniya ne ya iya safarta karfi ya kere-kere duk kayakin kira da kuke gani banka ne a'a harkar gas ne duk wani kayan kira to sana'ar annabi Dauda ce harkar kere-kere Allah ta'ala ce na ce ya rika haɗa ainihin garkuwa ya rika a'aunawa ne wa qaddir fisar ya rika a'aunawa yana yanke tan ya dasa tan ya yanke tan ya dasa tan yana harkokin ƙere-ƙere. mu karanta suratu sabai za mu ji ayu da yawa kan wannan Allah ya ce wa anzalna da fihi ba'asun shadidun wa manafi'un linnas lafazin wa manafi'un linnas yana nuna a tashi a koyi ƙere-ƙere, a tashi a dama da mu kan sana'o'a na zamani da ake yin su a kasashen duniya ko ina abdullahi dan abbas an ruwato da gare shi in kana karanta tafsiran malamai zaka ji ya ce wato annabi taud annabi taud ya ce wannan makeri ne muhandis ne injiniya ne shi kuma annabi adam manomi ne in ji abdullahi dan abbas shi kuma annabi nuhu kafinta ne shi kuma annabi idris kela ne shi kuma annabi musa maciwaci ne Babilatani ne ah, mai zan ce makiyayi ne mun gane jama'a wanda za ka yar abdullahi dan abbas ne ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masa addu'an tafsirin alkur'ani amma da kanshi yake cewa waɗannan annabawa kowa da sana'arsa kuma ya faɗi sana'o'in nasu Al'imamul hakim ya da wannan da sanadi ingantacce daga ga dan abbas Al'imamu Musulmi muslim ya ruwaito hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kana zakariya alaihi na najjaran annabi zakariya kafinta ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce, ba ba na bigyan illa ra'al ganama ba wani ba annabe da Allah ya taba aikowa face yi sana'an kiwon dabbobi suka ce wa hatta da ya rasulullah har kai ka yi sana'an kiwo a kiwata kaji a kiwata kifi ka je ka sami yan fishiyari masu harkan kifi su nuna maka yadda ake sana'an kifi akwai riba yadda ake sana'an kaji yadda ake ta sauransu mun gane jama'a da kyau yadda ake sana'an abubuwa na dawa da sauran dabbobi duk sun yi kiwo aka ce haka ya ma'aikin Allah ya ce har ni kuntu ar'aha ala qararitin li ahli makka na kasance ina yin kiwon dabbobi ala qararit malamai suka yi tafsirai kan qararit din nan wasu ka ce qararit sunan wuri ne ma'aikin Allah yana ɗiban dabbobin sheje ya kewaya da su a nan wurin yana kiwo wasu ka ce qararit jam'i ne na kira ana ba shi wasu ɗan dirhamomi yana yin kiwo ga mutanen makka a ƙarke jama'a yin samun na kanka ta hanyar aikin wata ko aikin mako wasifa ko aikin hukuma da sauransu mun gane ko babu laifi Dr. Yusuf al qardawi yake cewa walil muslimi an yaksiba rizqahu ala tariqil wazifati musulmi zai iya neman na kansa ta hanyar aikin mako ko aikin wata sawa'un akana tabi'an lil hukumati amli kai'atin amli shakhsin kin zaka yi aikin watan nan za a rika biyan kamar ne ko kili ko deli za ka yi aikin kodugo kullum a biya ka ko kuwa tun mako a biya ka ko duk wata a biya ka mun gane ko sawa'un za ka yi ma hukuma aikin gwamnati ko kuwa za ka yi ma wata ƙungiya wata cibiya mai zaman kanta kamfani ko ko za ka yi wa wani mutum shi ɗaya ya halatta ka nima ma dama ƙadiran ala ta hammuli da bi'ati amalihi wa wa ada'i wajibati matukar aikin da aka baka appointment kai za ka iya mun gane ko in ba za ka iya ba akwai haɗari mai yawa ina fatan mun gane da kyau saboda aikin ƙodugo shi ma annabi musa ya yi mun gane ko allah ya ce ƙalat ihe dakuma ya abatista ajirku inna khaira manista ajartal qawiyal amin kaga aikin ƙodugo ne da dalilai da yawa akan aikin ƙodugo a tunkule kware jama'an musulmi abinda ake nema ga dukkan 'yan uwanmu musamman matasa kar ka yadda a ce baka ka sana'a kar ka yadda da bara kar ka yadda da maula ka tashi ka rika wani abu kuma kar ka yadda da sana'o'a waɗanda suke haram sai saurayi ya rika yin waka sai cewa ai sana'a ce waka ba sana'a ba ce haramu wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annakum fi kulli wadi yakimun mun gane ko akwai littafin tahrimu alatul farq ko ar bil wahyayn alabnu hazmi littafin muhammad nasuddin albani wanda yake yakan kiɗa da waƙa akwai littafin talbisu iblis na al'imam ibnu jauzi dangane da hana kiɗa da waƙa akwai littafin ikasatul lahfan min masayid shaitan ibnu alqayyim ya yi kiɗa ya yi waƙa duk kayan shedan ne mun gane ko akwai samarin da aka ji a gidan rediyo sai ka ji ana hira da su wai sana'a waƙa ke wai ya wai kadan ka zaman banza waka ba sana'a ba ce haramun ne haka ne jabir da suke yi na ƴan caca su ma yanzu wannan wasu wasu sun rike shi a matsayin me a matsayin sana'a wai ai sana'a ce wannan haramun ne Allah bai sa maka sana'a cikin abin da zaka saba wa Allah ba haka siyar da wiwi wanda wiwi an kama shi sai ce ai sana'a ce siyar da wiwi ba sana'a ba ce duk abin da Allah ya hana to yin wannan abu ba sana'a ba ce ana so kai sana'a ka dogara karka amma ba sana'a da aka haramta ba muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah maɗaukakin sarki ya azarta mu da ayyukan yi wani abu da ya kamata a ce na faɗa a ƙarke matasa ana karatu amma ana da wata irin nazariya akwai wani ideology wanda ya lalata kwakwalen mazajen mu a yau musamman yan uwan mu samari wai duk wanda ya digiri sai ya ganshi da da fotokofin cv guda goma sha ya ta yawo yana wahalar da kai shi sai ya samu aikin gwamnati ka tashi ka nemi sana'an yi ka tashi ka nemi sana'an yi aikin gwamnati dai kun ga yadda ya zama a najeriya kuna ji kuna gani yan nefa suna yi suna ta ko kwanan nan muka je gaishe da wani faralaj ya kama shi tsohon ma'aikatan nefa ne tunda a kore shi shigo gida zuciya ta riga ta mutu shekara da shekaru bai iya wani aiki ba sai aikin nefa din wajen shekara ashirin da wani abu yana yi rana da kake an dakatar da su a kore su abin da ya saba yana karba da kan shekara faɗa mana lokacin da yake aiki yana karɓan naira dubu ɗari da tamanin ban da alawansu ɗin shi a yau an zo ana ɗan bashi fansho ɗin da bai ta kara karya ba sai ciwon shashi ya kama shi haka kawai aikin ya koma ba security mun gane da kyau to abin da za ka yi ka tashi ka nemi sana'a ka ci tashi ka nemi sana'a da kanka ka rika yi in kana aikin gwamnati ka mai da shi dan karo amma kana nan kan wani asalinka da ka ga wani alaman dumasai dumasai ka dawo kan asalinka ka tsayi da kafafuwanka kan haka ne za ka iya ci da halar ka sha da halar domin aikin gwamnati nawa ake baka za nawa za a baka mai karban dubu ɗari babban ma'aikaci ne a wannan naira dubu ɗari ɗin ya yi awo ya ce fa ne ya hidin domin yara na makaranta ya nemi fuloti ya siya ya nemi Eh, ya nemi bulo ya siya ya nemi siminti ya siya shekara nawa zai yi bai haɗa gida ba ba a haɗa da haram ba tsakanin ku ga Allah yanzu duk wanda za ku ji an ce zai ɗauki naira dubu ɗari da hamsin ba ƙaramin ma'aikaci ba ne a state ko a federal gamman yanzu ka samu aiki a federal gamman an in ana baka naira dubu ɗari da ashirin talatin ana ganin kana samun albashi ko to amma ka kirfa naira dubu ɗari ɗin nan ko duk wata ka biya transport in kana da abin hawa ka sa mai ka ɗauki ɗawainiyar iyalinka da sauransu duk a cikin wannan dubu ɗarin za ka yi inda za ka yi aikin nan bisa laki wai a ce ha kuma kana raran wani abu da za ka tara miliyan ɗaya miliyan ɗaya da ɗari biyar miliyan biyu da ake sayar da fuloti a wuraren da ake iya samun fulotin da nan cikin gari ka ba za ka samu ba inda za ka samu gonan ganye da sauransu nan kuma ya kai miliyan biyu to ce ka tara naira miliyan biyu a naira dubu ɗari da kake karɓa bayan ka ci ka sha ka yi bikin dangi yaushe ka samu kuɗin bulo da sauransu da wannan sana'o'a da shi ne nan da nan Allah ta'ala buɗa ma cikin wata ɗaya wata biyu sai Allah ya baka halal ɗinka da zaka sai kuloti, ya baka halal ɗinka da zaka gini ya baka halal ɗinka da zaka tsaye da kafafuwanka mun gane wannan jama'a da kyau muna fatan matasan mu mu janye daga wannan fahimta na cewa sai aikin gwamnati kawai za a yi ko sai aikin wuta kowa ya yi kokari sanadiyar wannan wa'azin da wasu wa'azoza ka zafara wajen ganin cewa ka samu ma kanka wani abu da za ka riƙa yi don ka dogara kanka da izinin Allah barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayyi wa dhikril hakim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah na fata Allah subhanahu wa ta'ala sai da wannan karatu da mana yi da kyauta shi a aiki wanda wannan insha Allah za mu samu shi gaba da lokaci ya ɗan ta za mu mutuma da abu saboyi wannan tambayar yana ganin kama da amsa ya ce malam za a iya kiran mai neman aikin gwamnati a matsayin mai neman sana'a sannan kuma sai ya ce a jawo hankalin mutane masu hannu da shuni su rinka ɗaukar yaran talakawa aiki ko kuma su bude masana'antu domin talaka su samu aiki wannan yana cikin manya-manyan al'amura da za ka yi ka samu lada wato batun ka samar da wani wuri da sanadiyan wannan wurin jama'a da yawa za su samu abin yi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada yana fadawa sahabban sai yana cewa kowanne ɗayan ku yana da daman da zai yi sadaka suka ce to ta ya za mu yi sadaka ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ɗayan ku ya ɗibi dukiyarsa ya ba wani wanda bai da shi ya ba waɗannan da muka ji mutum uku ko wanda ya halatta su bara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce eh, sadaka in ba zai iya ɗaukan dukiyarsa ba a matsayin shi na mawadaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce au an tasna ali aharak au an tasna ali aharak au an tasna ali aharak kai on the line watan nan jumla al aharaku shine wanda bai iya sana'a ba ko bai da sana'a yake ce ma aharak wanda bai da aikin yi to ka sama masa aikin yi sadaka ce daidai yake da ka ɗibi dukiya kyauta ka riƙa bashi in gane ko yana nan a cikin sahih bukhari da Musulun makaranta littafin lu'lu'u marjan za mu ga hadisin a cikin lu'lu'u wal marjan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kowa ya riƙa ba da sadaka in ba za ka ba da sadaka ba a matsayinka na mawadaci annabi ya ce ɗibi jama'a aiki sama masu aiki kafa wani wuri ko kai kamfani da za ka ɗibi jama'a da yawa in gane ko kamfanin nan suna taimakawa zuba inda za a zariya a ce irin su albabello ba su taimakawa ba su taimakawa matasa samun mai aiki irin waɗannan kamfanonin kwasan suna taimakawa to yanzu da a ce akwai irin waɗannan duk masu kuɗin da za su taƙaita kuɗinsu saboda ƙauyanci ce mutum mai mataimakin madadin dukiyar shi ya kai ya faɗaɗa abin ya mai da shi tsari na kamfani sai ya ci gaba da zama a matsayin shago kawai daga shi sai dan shi sai wan shi kanin shi wannan bai taimaki kowa ba bai kuma yi addini ba abin da ya fi kame da shi tsarin kamfani yadda za a ɗibi mutane da yawa a fara da abin jama'a su samu ayyukan yi muna fatan Allah maɗaukakin sarki da ba da iko ka ce dukkan wani ɗan kasuwa da yake kasuwanci za a tashe shi da annabawa a nan kowane irin kasuwanci ne a bayan shayin bayani sai da ba aka faɗi cewa ba kowane irin kasuwanci ba shi kan shi hadisin ya ce ne a tajirul la'aminu sudduq ko ba aka aka ce ba a ɗan kasuwa al'aminu ce mai amana kaga amana ba riba ba algushu ba wato annajashu babu ihtikar ka siya don yi tsada ka siyar ka siya ka duk wani abin da yake haramun babu shi kuma a suduq in zo zai kasuwancin bai boya bai boya yana faɗin gaskiya to wannan annaba wannan dan kasuwan ne amintacce shine za a tashe shi ma annabiyina was-siddiqina duka shuhada amma ba kowane barkatai ta yin dan kasuwa dan harma gaga ba ko magana ne na akan suna roƙon malam suna na farko yana so a tuna mashi sunan marwacin da malam ya magana kan sana'o'in annabawa sai wannan kuma ya ce tuna mashi mutane ukun da malam ya ce annabi ya ce alal ne su yi roƙo. To, na farko in kana so a ga ruwaye da yawa a kan sana'o'in annabawa da wasu ruwayo sana'o'in magabatanmu Alimami ibn abi shaiba a cikin littafin al-musannaf ya fitar da wasu asar kan haka haka al-musannaf na malam abdul razzaq shi ma ya ambaci waɗansu ruwayoyi kan haka cikin tafai da malamai suka rubuta akwai littafin hajji salihin shi ma za ka ji magana dangane da abin da ya shafi sana'a da littafin alhalal wal haram littafin al'imamul karzawi ya ga ruwayoyi kan haka mutane ukun da ya halatta su bara mutum na farko shine mutumin da ya ɗauki hamala in an ce hamala ana bin wani mutum mai mutunci bashi wanda yake bin shi sai ya zo ya matsa mashi shi kuma ba shi da shi ya kai shi ga su kai ga hukuma to in ka lura za a cima wannan mutum mai mutunci za a zubda mashi da mutuncin saboda bashi da ya ci in gane sai ka zo kai lallashi ka ba da haƙuri ka ce daga yau ka a ƙara zuwa wurin shi kai za ka biya bashin ana kiran wannan hamala mun gane ko nau'i ne na kaman ka zama mai mashi garanto kai ma wani garanto mun gane ka ce kai a zo wajenka to kai haka ya halatta kai fara don ka samu ka biya don ai sulhu ka zo yi sai kai ma ka rasa ka ɗauki hamala kana zaton za ka samu sai baka samu ba ya halatta kai bara ka sanu ka biya sai mutumin da ja'ifa ta same shi ja'ifa ita ce asara kamar gobara ko duk wani abu da zai lalata dukiyar mutum ko kwace ko fashi ko harkan kidnapping dinnan na zamani Allah ya kiyaye mu sai lalata jarin mai jari ya lalata hudan mai kuda da harkallan mai harkalla ya dawo ba kayan harkallan ba jari a kasa to ya halatta abokan shi 'yan kasuwa da sauran jama'a ya bara a hannunsu har su haɗa mashi abin da atal ahali za a iya kiran shi dalin da zai iya wadatuwa da shi ya ci gaba da sana'a in gane ko to mutum na uku kuma shine tsohon mai kuɗi kowa ya san mawadaci ne a da to amma sai wadatar nan ya zo ya nime ta ya rasa gaba ɗaya babu ita ya samu karyan arziki in gane shi ma wannan yana yin bara a ɗan haɗa mashi jari har lokacin da zai samu abin da zai ci da gudanar da rayuwarsa amma wanda yake dama asali ya taso a cikin talaucin cikinta ya taso cikinta ya na ya riga ta riga ta zama jiki to nan bai halatta ya bara ba in gane ko su ne mutane ukun da aka ce a cikin يبتغون من فضل الله Eh. Kwarai da gaske, in ka tafi aikin gini, ka je Abuja za ka je ka yi aikin gini, ko za ka je ka yi aikin kafinta, ko za ka wani sana'an hannu, ka shiga faɗin wa akharu na ya tsibu na fil arzu ya fita gona min fadlillah, wa akharu na yukatu na fi sabilillah. Ka shiga ciki. Na. Eh. eh kwarai sai malami ya ce ba zai sana'a ba ko ustazu ustazu bai zama ustazu sai in yana da sana'a malami bai zama malami da gaske sai in yi akwai wani abu da zai iya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine shugaban duk wani malami a ga yana da sana'a in gane ko duk annaba suna da sana'a da ka tun malamai kowane malami sai ya tashi ya yi sana'a wanda zai ciyar da gidansa wannan shi zai ba shi dama yin wa'azi yin da'awa a kan kari harkar karantarwa ma tuntun yana buƙatar da'awa ma maliku ba babban malami ne ba shine malamin ma da waɗansu malamai suna ganin annabi ya yi bisharar jesu dan al-Imam Tirmidhi a cikin Sunan Tirmidhi ya ya ruwaito wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yushakun nasu ay yadribu akabid al-ibil falam yajidu aliman min alimi Madina mutane sun kusa su hau manya-manyan abin hawa su je gabashin duniya da yammacinta da kudanci da arewaci suna zaga duniya ba za su samu wani malami kamar malamin Madina ba Abu isa Abu isa at a cikin littafinsa sunan turmuzi ya ce imamu maliku annabi yake nufi shine malamin madina shine wanda aka haife shi a madina ya girma a madina ya tashi a madina bai taba zuwa ko ina ba in ba aikin hajji ba a madina ya karatu a madina ya karantar daga shine malamin da annabi ya ce za a kewaye duniya ba za a sami irin shi ba amma ko ka san gawurtaccen ɗan kasuwa ne bal a madina imamu maluku a zamaninsa ya fi kowa dukiya ga kasuwanci ga ilimi ma maliku bin anas allesu bin sa'ad ɓaran imam maliku ne abokin shi ne amma shi ma gawurtaccen ɗan kasuwa ne kuma babban malami ne har imamu sahabi a cikin littafin siyar alamin nubala ya ce Allesu bin sa'ad a min malikin walakin na tullaba jubana ya fi ma imam maliku sanin fikihu ɗaliban shi ne kawai suke ragage ba sallata ilimin shi ba tare da haka gawurtaccen ɗan kasuwa ne mun gane ko yasa malinta da musaranci ana cakuɗa shi ne da neman na kai in ba haka ba sai kaskanci da walakanci ya shiga ciki Shi ne malamin malam bin usman yana cewa da awa sai da dawa in ba dawa za a shige dawa ko dole da awa sai an cuda da neman dawa da haka duk ustazai kowa ya tashi ya koyi sana'a tun a ta'alimi ne aka ce maka alala tanalu ilma illa bi sittatin sika'un wa firsun wa tsibarun wa bulgatun wa irshadu ustadin wa tsulu zamani kaga ai an wa bulgatun bulgatun din na sana'a ce mun gane dole sai kana da sana'a sannan za zai yi ka zama ustazu kawai wani ya ce shi ustazu ne kawai islamiyan da yake karantarwa kawai ya isa shi a'a sai ka haɗa da wata sana'a mun gane ko